shida sha shida ga watan Disamba shekara ta dubu biyu da wata shida. Muna cikin karatun littafin Muhammadu Ruka fi ga watan Italy wa na ainihin Doktor Abdulsalam bin Barjar bin Nasir Ali Abdulkarim rahimahullah. Yau za mu tashi a cikin الدليل Rabi. shafi na casa'in da shida ko الدليل الرابع بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الدليل الرابع دليلي نهدو قال الإمام أحمد في المسند الإمام Ahmad ya faɗa a littafinsa musnad sana abun nadar sana al-hashraj ibn nabatata al-ambas kufi na saidu kunu Juman. qala ataitu abdullah ibn Abdullahi awfa wato sa'id bin du'a Sa'idu bin jumhan ya ce na je wajen abdullahi bin abi awfa radiyallahu an huwa mahjubul basra lokacin nan idan shi ya makance kenan ya tsufa har ya makance rahimahullah sallamtu alai sai na yi sallama ga shi abdullahi bin abi aufa din qala man an sai ce mu wane ne kai fakultu ana sa'idu bin jumhan sai na ce mai ni ne sa'idu bin jumhan qala fa ma fa'ala waliduk yace ah menene ya me mahaifinka ya aikata ne naga ban jin labarin mahaifinka ya kai sa'idu bin jumhan qala qultu qatalatu al-azariqa sai na ce ai yan aqidan azariqa an gane daliban nafi wa al-azraq sun kashe ainihin babana azariqa kasa lafuwa al'azarika yan azarika sun kashe babana ƙala ce la'anar lawul azarika sai ce kai Allah ya tsine ma yan azarika din nan la'anar lahul azarika sai ce la'anar lawul azarika Allah ya tsine ma yan azarika لعن الله الأزارقة الله يديني ما ين أزارقة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار تيجي منزان الله صلى الله عليه وسلم يا بام لاباري cewa lallai su ne karnukan 'yan wuta an gane ya cewa wa'annan 'yan bid'a din 'yan azarika su ne karnuka na 'yan wuta na kawai kultu al'azarika to ahdahun sai na ce 'yan ah, azarika su kadai su ne karnukan yan wuta ko kuma dukkan khawarij amil khawarij kulluha ko kuma dukkan yan khawarij kenan yan azarika wato suna daga cikin menene yan khawarij aqidan khawarij sun kasu kashi kashi yan azarika wasu nau'i ne daga cikin nau'i na khawarij suna daga cikin nau'i na khawarij wanda suka kowanne hadari domin su hatta ƙananan yara kafirtawa suke yi ina ba ta gane wannan sun ce jaririn da aka haife shi yau idan baban shi wato kafiri ne shi ma kafiri ne idan baban shi wato baya cikin mabiyansu kusan su duk wanda ya saba musu kafiri ne shi ko da yana sallah ko yana azumi ko yana zakka ko yana aikin hajji ko yana karatun qur'ani kullum yana kalmar shahada in dai ya saba wa fahimtar su na bid'a to jinin shi ya halatta saboda haka zo a wajen su ba babba ba yaro jaririn da aka haifa yau shi ma sunan shi kafiri inda hum kun fahimci wannan ai da saboda haka su din nan a cikin kawari suna daga cikin wanda suka fi zafi to shine yake tambaya shin yan ka su kadai ko kuma dukkan kawari ne Allah ya tsine musu ko kuma su ko kuma dukkan kawari ne karnukan yan wuta wala bala al da kullaha yace a'a yan kawari dukkan su gaba daya karnuka ne na yan wuta an gane amma saboda ka ce mun su wa'annan sun kashe mahaifinka yasa ce Allah ya tsine musu dan manzon Allah dama ya ce su karnuka ne na yan wuta na'am qala qultu fa inna sultana yuzlimu an-nas to ni kuma sai na yawa babban sahabi tambaya kullu rai bayan ya gama bani amsa sai na yawa shi babban sahabin tambaya shine Abdullahi bin Abi Aufa radiyallahu anhu. sai na masa tambaya nace to ni ma ina da tambaya to ai sarki yana zaluntar mutane